Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da biyu Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau rana 26 ga watan Maris shekara ta 2019 suna na fili Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. Kasar Filo, daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya David Basley ya je kasar Mozambique domin jawo hankalin duniya a kan wato barna da mahaukacin guguwar nan ta yi a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da ma wasu yankunan kudancin Afirka. Kati jiragen yakin Isra'ila kuma sun kai farmaki ta sama a zirin Gaza da safe yau Talata. shugaban amurka donald trump kuma ya cancaki kafafen yada labaran amurka a yau talata yana mai cewa duniya kowa ya yi allah wadai da abin ko kuma labarai na karya da suke yadawa a kan batun shi da rasha to kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa kungiyoyin fafutuka sun buƙaci hukumomin nijar su nuna damuwa akan halin da 'yan kungiyar boko haram ke jefa mutane wajen mutum 61 ne mafi yawansu da mata da maza aka kashe suka ɗauka wajen mutum 22 kahin a kwabato da su sai 'yan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka sace su haka kuma za a cewa wata kota a jamhuriyar Nijar ɗin ta yi watsi da bukatar kamfanin Dangote na neman a sakin motocin kamfanin da aka kama har 230. koti ta ce shi kamfanin borkir international da kamfanin dangote siman saboda haka ta yi watsi da wannan korafi nasu na a saki motoci wanda aka tsaye da. sai kuma shirin noma tushen arziki wanda mustapha nasiru ba tsare zai kawo mana a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya David Basley ya je ƙasar Mozambique domin janyo hankalin ƙasashen duniya akan bannar da mahaukacin guguwar nan ta yi a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi da ma wasu yankunan kudancin Afirka. ziyarar tashi na zuwa ne wuni guda bayan da shugaban sashen samar da kayan taimako na majalisar ɗinkin duniya ya ce majalisar tana ƙoƙarin tattara kuɗaɗe da za su kai dala miliyan 282 domin taimaka wa mutane da mahaukaciyar guguwar nan ta idai ta shafa iskar da ruwan sama da guguwar ta tayar ya hallaka mutane akalla 750 a mozambique da makota zimbabwe da malawi kana ya lalata dubun dubatan gidaje lamarin da ya sa mutane mutane da dama suka rasa su majalisar ɗinkin duniya babban ƙarƙashin babban sakatare mai kula da kayan bukata da agajin gaggawa mark lokak ya yi kira cewa taimako zuwa ga malawi da zimbabwe na tafi nan ba daɗewa ba jiragen yakin ƙasar isra'ila sun kai farmaki ta sama a zirin gaza da safiyar yau talata yayin da ma'aikatar sojin isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da rokoki a yankin falasɗinu wani harin roka daga gaza ne ya janyo tashin hankali na jiya litinin lamarin da ya jikata mutane bakwai a cikin wata gida a yankin tel aviv har ya kawo ga rana ta biyu a cewar sanarwar da wani jami'in palestino ya baiwa rukunin masu shiga tsakani na kasar misra harin farmaki ta sama da isra'ila ta kai da yammacin jiya litinin ya shafi mutane da dama kuma ya auna fadin zirin gaza ciki har da ofishin shugaban kungiyar 'yan bindigar hamas nan da nan dai ba a samu wani rahoton mutuwa a cikin wannan harin ba sai dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana ziyara ne a nan washington yayin da kungiyar hamas ta kai harin ya faɗa yayin da yake ganawa da shugaban amurka donald trump ya ce lallai isra'ila ba za ta lamunta da wannan abu ba haka zalika shi ma bai yarda da wannan cin huska ba shugaban amurka donald trump ya cecaki kafafen yada labaran amurka a yau talata yana mai cewa duniya baki daya kowa ya yi allah wada da labaran da suke yadawa akan abin da suka kira wato haɗin baki da ƙasar rasha a wani sa na twitter trump ya ce kafafen yada labaran amurka sun shiga tsaka mai wuya kuma kowa na kallon su wato marasa gaskiya ya ce kusan shekaru biyu suna kokarin cusa mutane labarin karya na haɗin baki da rasha alhali kuwa suna sane cewa babu wata gaskiya a cikin maganar da suke yadawa ya ce lallai makiyar mutane ne kuma karnukan farautar abokan adawansa trump ya, ya sake rubuta wani sakon twitter da wani mai goyon bayansa ya aike cewa bai kamaci wato bincike na watanni 22 da robert mueller gudanar a ce ma an fara shi ba a takaitaccen bayani da attorney general william barr ya fitar a ranar lahadi kan rahoton bula ya ce trump da kwamitin yakin neman zaɓensa ba su aikata wani laifin haɗin baki da ƙasar rasha ba domin ta taimaka masa haka zalika kuma rahoton bai nuna ko shugaban amurka ya yi wa harkan bincike shishigi ba ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a yau talata ne aka shirya 'yan majalisar wakilan amurka za su kada kuri'a kan ko a yi watsi da matakan da shugaba donald trump ya dauka na ayyana dokar ta bace a kudancin iyakar kasar ko a'a zai yi wuya a sami rinjaye na kashi biyu cikin uku na ƙuri'un da ake bukata don samun nasara a watan fabrairu da ya gabata ne trump ya ayyana dokar inda ya ambaci cewa dalilin matakin ba batu ne na tsaro na kan iyaka da kuma rikicin kayan agaji na jin kai don ya sami damar samun dala biliyan uku da miliyan ɗari shida daga wasu manyan ayyukan gwamnati da za su ba shi damar gina katanga a kan iyakar ƙasar da mexico duka 'yan democrat da mm, wato da ke da rinjaye a majalisar wakilai da kuma 'yan republican da ke da rinjaye a majalisar dattawa sun amince da wani kudiri da ya kalubalanci matakin shugaban inda galibinsu ke bayyana cewa ba su gamsu da yadda shugaban ke yanke shawara akan yadda za a kashe kudade ba abin da ya kamata 'yan majalisar tarayya ya kamata su yi kotun kolin kasar pakistan a yau talata ta yarda a sake tsohon firaministan kasar nawaz wato nawaz sharif da ke daure a gidan kurkuku kuma yake fama da rashin lafiya a sake shi tsawon makonni shida domin ya duba lafiyarsa sharif yana zaman gidan yari ne na tsawon shekaru bakwai da wata wato da wata kotun yaƙi da cin hanci da rashawa ta yanke masa a bara saboda yaƙi faɗan inda yake samun kuɗaɗen shi da ya kai shi ga kafa wata ma'aikatar sarrafa ƙarafe a saudi arabia lauyan tsohon firaministan shi ne ya roƙi wannan damar domin sharafi na buƙatan kulawan gaggawa yana mai cewa lafiyarsa na ƙara taɓarɓarewa sun ce an yi wa tsohon shugaban na pakistan mai shekaru 69 tiyatar zuciya sau biyu don haka yana buƙatar ya sake tuntuɓar likitan da ya masa wannan aikin amma dai a yau talata kotun ta haramta wa tsohon shugaban ƙasar wanda aka taɓa zabensa sau uku kada ya bar ƙasan pakistan wato kuma ta umarce shi da ya je asibiti da ke cikin ƙasar. kwamitin alkalai uku masu shari'a ya yanke hukunci cewa sharif ya kai kansa ga hukumomin gidan yari da zarar makonni shida sun cika wanda aka bashi ya duba lafiyarsa. Baba ya kuma makere kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mako guda bayan da mataimakin kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar ya zagaya yankin Difa da nufin tayar da askarawan daga barci kungiyoyin fafutuka da kawa sun bayyana damuwa a game da yadda al'amuran tsaro ke ƙara barewa a wannan yanki inda jama'a ke tserewa wato ke gujewa daga matsugunan su sanadiyar yawaita hare-haren Boko Haram da satan mutane domin neman kuɗin fansa. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanai daga yankin na difa na nunin gwamman fararen hula ne suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren boko haram a wani lokacin da ake zaton kura ta lafa yayin da satar mutane ta zama ruwan dare a wannan yanki da ke karkashin dokar ta ɓaci lamarin da ya haddasa fargaba a zukatan jama'ar da tuni suka fara ficewa daga mahallansu sabili kenan kungiyar alternative espacitoyen a wata sanarwa da ta fitar ta ja hankulan mahukunta kamar yadda za a ji daga bakin jori ibrahim tsakanin watan januwari na wannan shekarar da muke zaki wasan masu wajen mutum 61 ne mafi yawansu da mata da maza aka kashe an kuma samu waɗanda aka ɗauka 'yan ta'adda suka ɗauka wajen mutum 22 cikin 22 kinan wajen mace 13 da 'yan mata su ne aka ɗauka kuma kahin a kwabato da su sai 'yan uwansu sun biya diya ga waɗanda suka sace su alhali suna cikin hali na kakanika wajen kusan shekara hudu yanayin rayuwar jama'a a yau a yankin difa musamman mazauna garuruwan kewayen tafkin chadi wani abu ne da shugabannin kungiyoyin mazauna karkara irin su abdu nino suka ce sai dai hamdala su buduman dabbobin su babu su cikin lak su makiyayan waɗanda za su tafi neman ciyawa gefen najeriya babu su makiyayan waɗanda su gaba za su tafi cikin lak cikin lak ɗin ba ta shigowa ta zama gidan boko haram yanzu tsakanin difa da kablewa mutane a kafa kake gani suna tafiya kana da yaro karami in baya iya tafiya ka tafi ka bar shi don ka tsere da ranka abun bashi da daɗin gani me waɗansu matsalolin da suke faruwa a radiyoyi ma ba a faɗi ba a ma su ba mun ji abin da gwamnati ya ya saki kamar su kamun kifin wani abu mai sa tsaro mai kyau tsaro kuma irin tsaro irin na gaskiya in don dai tsaro kuna tare da mutane kuna tsare su da rana da dare yi ku sa mai motocin ku mai ku tafi arewa can ku bar su kudu daga su sai boko haram da dare su zo su zaɓi mutanen da ake zama akwai kuɗi a wurin su a kama wannan ba irin wannan tsaro muke bukata ba ga masu tsaro a tsakiyar watan da muke ciki mataimakin kwamandan rundunar mayakan Nijar janar Isa Bulama da ke zagayen askarawan kasar a yankin Difa ya umarce su da su kara jan ɗamara a yakin da suke gwabzawa da Boko Haram to sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin wajibi ne gwamnati a nata bangare ta yi aiki da wasu shawarwarin na daban wa'annan da mutanen da aka gani suna nan ga saboda matsalar tsaro suna fita ga wuraren da suke za su wani guri wuya yara ta ga wuyan gwamnati ya tanada duk abin da zai tanada wanda za a dauke su ya zama na baci musu sa'i kubar guri suna ta yi wansu a kawahuwa ya dauke su ya kai su wani guri kuma ingantacci wanda darajar su da mutuncin su za a kare shi haka ne doka ta ce ya yi a karshen wannan sanarwa Kungiyar Alternative Espace Citoyen da kawayenta sun nuna juyayi akan kashe-kashen da suka rutsa da wasu fulanin kasar Mali a ƙarshen makon jiya. Suna masu kiran jama'a a guji tsokano fituna ko man kankantar ta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ni don tsoro Allah sarki kan nan To madalla gaida Sulan wani barma. har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin inda kota a birnin Kwanni ta ba da sakamakon ci wato ta ba da umarnin ci gaba da tsare motoci 230 na kamfanin Dangote tare da ba wa kamfanin lokaci na biyan kamfanin mai na Nijar Sony Def kuɗin mai da suka kai biliyan 1 da miliyan 300 na bashi da yake bin sa. Idan kuma ba haka ba za a sayar da motocin domin a biya kamfanin sa Haruna mun bako ya haɗo mana da rahoto kan wannan batu. Kotu a garin birnin kwannin janguriyar niger ta ba da sakamakon ci gaba da rike motocin kamfanin Dangote da ma sayar da su a nan da ɗan lokaci da aka baiwa kamfanin domin ya biya kamfanin mai na janguriyar niger na Sonidep kudaden da yake biyar ɗaya daga cikin rassansa. Wannan matsalar ta taso a 'yan shekarun da suka gabata inda wani reshen kamfanin Dangote mai suna barkir International da ke Lagos ya ɗauki mai daga kamfanin su unidep na biliyon ɗaya da sama da miliyon ɗari uku na sefa wanda har yanzu suka kasa biyan waɗannan kuɗaɗen a lokacin shari'ar alaƙallan kamfanin dangote sun yi bayanin cewa wannan lamarin bai da alaƙa da uwar kamfanin dangote kuma suka nemi da kotun ta saki motocin kamfanin dangote da ke dakon siminti suna shigowa da su a jamhuriyar nijar ta hanyar boda ta birnin kwanni da najeriya abinda kotun ta yi watsi da shi ise ismail lawali mai karɓe kaya a babbar kotu ta tawa da ke aiki tare da lauyoyin kamfani mai na kasar jamhuriyar nijar suni dep ya yi muna karin bayani bayan kotu ta ba da nata sakamako koti ta ce shi kamfanin borkir international da kamfanin dangote siman plc da kamfanin dangote siman ghana wanda su suna ganin motocin na dangote siman gane ne aka tsaida duka kotu ta ce dukan surarsa ne na shi gurup dangote saboda haka ta yi watsi da wannan korafi nasu na a saki motoci wanda aka tsaida kaji a takaice sakamakon shari'a wadda ta bada kuma kotu ta bada izinin azartar da wannan hukunci ko da sun daga kara motocin dukansu suna kame kuma ba su wanda suka sa kara a saki kamar motoci ne na farko wanda muka fara kamawa ranar goma sha biyu ga watan eh, fevre shi ne suka nema amma mu da muka fara ba tsaya muka yi ba mun ci gaba da tsaye da motoci har sai da muka tsaye da mota 230 su ne muka tsaye da na wannan sakamako na koti yana ba mu dama duka motocin da muka kama in ba su biya ba cikin lokacin da doka ta tanada za a yi wantaran su a saida su a biya ita so ni dafi kudinta. su dai lauyoyin kamfanin dangote ba su ce uffan ba wa 'yan jarida bayan kotu ta ce suna da lokaci nan gaba na biyan kamfanin mai na suni na jamhuriyar nijar in kamfanin dangote ba su biya ba za a sayar da motocin su domin biyan kamfanin mai suni na na Nijar. Wani masanin tattalin arziki na jamhuriyar Nijar bugu da ƙari shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta birnin Kwanni Alhaji Sani mai kasat ya yi muna bayani game da yanda wannan zai iya shawowar wani sauyi a dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya a fannin kasuwanci ko kuma ba zai kawo wata illa ba. Mu kankan mu Nijar man nan da ake ba Dangote ya sani ba mu gama biyan kamfanin da ke bido mana man nan ba. Ya kamata ya yi la'akari da wannan. Alhali kuma an ja jawo shi an sa ciki don a yi gaba an ka jawo shi ba don a yi baya ba to idan ya to da ni a yi baya ka ga dole a taka burki ga na. kenan ya kamata mutum ya gane cewa hawa abin wani ba zai iya zama na wani ba mu dai Nijar man nan lalle muna tunkaho da shi muna kokarin mu samu mu gama biyan bashin da ake biyan mu don yan kasa su ji daɗin man nan ila tsakanin kasashen shi dan gwata kasuwa na ba gwamnati bane ba abin da ya shafi harkar Najeriya da Nijar wanda zai taba wani tahiyya su ko wani eh, sha'anin su da yau da gobe ba abin da zai taba shi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni ne a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Haruna Mambako har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki. wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin namu na yau za ku ji abin da ya kai ministocin kasar Nijar har guda hudu a madatsar ruwar Muzage da ke yankin Kwanne. Don mu zo mu gani da idanunmu yaya ne wannan baraje yake wani aiki ne za a yi. A Najeriya ma ministan noman kasar ya ziyarci babban gandun dajin nan na kamfanin Bobi. Ya ga fulotai da muka yi na shuka ciyawoyin da zamu rika ba Fulani suna inganta kiwon su maimakon yawon da suke yi daga jiha zuwa jiha. A yi saurare lafiya. To madalla yau ma dai za mu ɗauko shirin ne daga yankin kwanni ta ƙasar jamhuriyar Nijar. domin sanin dalilin da ya sa ministocin kasar ta Nijar har guda hudu suka kai ziyara a matatsar ruwan Muzage da ke yankin Kwanni. Ga dai cikakken bayanin a cikin rahoton da Haruna Maman Baku na birnin Kwanni ya aiko mana. Wata tawaga ta ministoci hudu ce da suka hada da ministan gine-gine hanyoyi Kadi Abdullahi da da lafiyar dabbobi Muhammad Bushar da na ruwa isu Katambe a ƙarƙashin jagorancin ministan minista shugaban fadar shugaban kasar jamhuriyar nijar cewa da malam uhmudu muhammadu ta kai ziyara a birnin kwanni daga bisani na tuntubi minista shugaban tawagar cewa da malam uhmudu muhammadu wanda ya yi mini karin bayani game da wannan ziyarar tasu wannan ziyara muna yin cikin proje wanda aka ce ma millennium challenge don mutanen da na ga mayan mutane ne wanda suke suna amman ba na conseil d'administration da aka ce ma kamar na kungiyar koli na na projekin millennium challenge niger mun ce dai kullum dai muna zancen aikin da za a yi nan bisa jikin kwanni amma da can na mai mutu wannan zancen sai mun ka ce ga zuwan ga ya kamata rainiya wanda muke yi a maido rainiyon nan kwanni don mu zo mu gani da idanunmu ya ne wannan baraji yake wani aiki ne za a yi eh, wani umfani za a samu bisa ga wannan aiki wanda za a yi wadda ta kumshi hukumomi na bariki da na gargajiya na birnin kwanni da wakilan millennium challenge account nijar da ke wakiltar millennium challenge of corporation na kasar amurka wajen yin ayyukan farfaduwa da hilayen noma na dam kuma da ruwa ta birnin kwanni da ke zage tare da ministocin ta zagaye gonakai da matattarar ruwan domin ganin halin da suke ciki kamar yadda shugaban sashen tsare-tsare na millennium millennium challenge account na jamhuriyar nijar cewa da malam muhammadu musa shanu ya kara min bayani wannan ziyara da muka zo da mutanen kwasai da administration na yamsa mun zo su ga madatsar ruwa ta mozage yaya take kamun a fara aikin aikinta shine muka kasu su gani tunda aikin nan za a fara shi nan zuwa september mai zawa insha Allah shi ma dan majalisar dokoki na kasa mai wakiltar mazafar karkarar birnin kwanni cewa da malam ahmed suleiman ya yi mini karin bayanin dalilan raya hilayen noma musamman da hukumar kasar amurka mai tallafawa kasashe masu tasowa za ta yi cewa da millennium challenge of corporation yanayi ya sake sake yanayin nan shi an muharin kenan dole kuma a samu aiki gwargwadon hali saboda ruwa sun rage in kuna tunani a da ruwa ana yin su masu yawa har su kai kalmalu har su yi banna amma sai ya kai ga yanzu ruwa yanayi ya sake kuma akwai ƙananan matsaloli saboda shi nan shi ma ya daɗe kwarai yanzu tallafin ga wanda an kawo shi zai rayarsa gari kuma kun san noma dole noma ya sake ba a ciya kullum ana noma don dai kaɗai a samu abincin da an kai. kenan ta kamata noma shi ta kamata da kiyu shi ta kamata shi rayarsa mutane haruna mamman bako na birnin kwanni sashin hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a can Najeriya ma ministan ma'aikatar gonar kasar ne Audu Obe ya ziyarci katafaren gandun dajin nan na garin kamfanin Bobe a jihar Niger. akan haka ne kwamishina a ma'aikatar gona ta jihar Niger honorable nuhu haruna duku ya yi mana ƙarin haske akan dalilin wannan ziyara kamar yadda jama'a suka sani mun fara wannan aiki na dajin nan namu na kamfanin bobi kusan shekara ɗaya suka wuce to aiki ya yi aiki to dama mun rubuta ma shi shugaban kasa wasikan cewa mu muna cikin jihar da muke so a yi a raya ingancin kiwo na dabbobi kuma suka ba mu dama shi yasa mai girma gwamnati ba mu kudaden da muka yi aiki a kamfanin bobi to shine ya kawo ministan aikin gona na najeriya baki daya audugbe muka je muka zagaya ya ga irin ayyukan da muka yi ya yaba ya ji daɗi ya ce mu ne jiha ta farko na muka yi wannan hoɓɓasa na ganin cewa an atsugunar da jama'an fulani a wuri guda inda ya tarar da yaran fulani sun kai ɗari biyar waɗanda suke sun fara karatu na boko na zamani karatu kuma mai inganci mun gina musu azuzuwa mun sa musu kayan aiki mun ɗauka musu malamai suna nan suna yi sun ga asibitin dabbobi da muka gina da kayakin da muka sa ciki duka ya gani ya ji daɗi ya ga ah, police station da muka gina ya ga wurin sarrafa madara da muka gina ya ga fulotai da muka yi na shuka ciyawoyin da zamu rika ba fulani suna inganta kiwon su maimakon yawon da suke yi daga jiha zuwa jiha To jama'a yau ma dai a nan shirin zai dakata saboda ƙurewar lokaci sai wani mako cikin ikon Allah za mu ɗora. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne da ya ba da gudunmuwa a shirin da kuma Julie Gresham mai haɗa sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da ku masu raro kuke aiko mana. Mai wasiƙa mata farko a yau ya ce, Salam ya Hausa, harin da aka kai a jihar Difa wanda ya sanadiyya asarar rayukan jama'a abin takaici ne. Don haka muke jawo hankalin jami'an tsaro ya kamata ku tashi tsaye don kakkaɓa 'yan ta'adda da suke kisan jama'a. saƙo daga sada sa'idu daura ita kuma wasiƙa ta gaba ta ce hakika mun yi maraba da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar sokoto wanda ya tabbatar da cewar jam'iyyar apc bata gudanar da zaben fitar da gwani ba a jihar zamfara tabbas wannan hukunci ya ƙara nuna ƙwarin gwiwa a kan ɓangaren shari'ar najeriya wannan nasara ce ga demokradiyyar ƙasarmu kuma hakan zai iya zama darasi ga jam'iyyun siyasa a Najeriya da fatar Allah ya ci gaba da aza gaskiya a kan ƙarya a kowane mataki. Saƙo daga Muhammad Salisu ƙauren na moda a jihar Zamfara. Wasiƙa ta gaba ta ce, a tiku yadda ba ka yi nasara a akwatin zaɓe ba, to haka ma ba za ka yi nasara a kotu ba. Baba Buhari muka zaɓa, mun ji cewar ka tanadi shaidu aƙalla sama da ɗari hudu. da kuma alkalai masu matsayin san guda ashirin wanda muke jawo hankalinsu da cewar idan ya ba su kuɗi su karɓa wannan rabon su ne ya tsaga idan kuma aka zo wajen shari'a su tabbatar da cewar babu maganar nasara a tare da su zaben da aka yi duniya ta tabbatar da cewar zaɓe ne mai tsabta mu abun mamaki ne a gare mu a ce jam'iyyar pdp ta samu yawan waɗannan ƙuri'u da ta samu lalle kuwa idan ba a ce pdp ta yi arin gizo ba to ba za ku a ce apc ta yi arin gizo ba saƙo daga nasir kainuwa haɗeja wasiƙa mu ta ƙarshe a yau ta ce salam voa hausa muna kira ga ƙasashenmu na afirka da sada ƙarfi da ƙarfe wajen yi wa cutar ebola taron dangi ganin yadda yanzu haka cutar ta kashe mutane fiye da dubu a kasar congo taron dangi ne kawai mafita ganin cewar cutar na iya bazuwa ya kamata a yi maganinta tun kamun tafi karfi da fatar allah ya sa a dace saƙo daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da rilwanu sa'idu ga yari da hamza galadima birnin kebbi To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu dama aikowa sai a ci gaba da aiko mana mu kuma mu ci gaba da kawo muku. Da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Daraktan shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya David Beasley ya je ƙasar Mozambique domin janyo hankalin ƙasashen duniya a kan ɓannar da mahaukacin guguwar nan ta yi a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da wasu yankunan kudancin Afirka. ziyarar tashi na zuwa ne wuni guda bayan da shi shugaban sashen samar da kayan taimako ya ce majalisar ɗinkin duniya tana kira ga ƙasashen duniya domin ta tattara kuɗaɗe da suka kai dala miliyan 282 domin taimakawa mutane da mahaukacin guguwar idai ta shafa a kasashen. jiragen yakin kasar isra'ila sun kai farmaki ta sama a zilin gaza da safiyar yau talata yayin da ma'aikatar sojin isra'ila ta ce ana ci gaba da barin wuta da rokoki a yankin falasɗinu wani harin roka daga gaza ne ya janyo tashin hankalin na jiya litinin lamarin da ya kai wato ya jikata mutane bakwai a cikin wata gida da ke yankin tel aviv har ya kai ga rana ta biyu a cewar sanarwar da wani jami'in falasdino ya baiwa rukunin masu shiga tsakani na kasar misra shugaban amurka donald trump ya caccaki kafafen yada labaran amurka a yau talata yana mai cewa duniya baki daya kowa na allah wadai da labari da suka yada akan haɗin baki da tsakanin sa da rasha To da a gaishe kama sauraro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma iya ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu amuradin baba ya koma kirdi tana gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau jonah hammond Nisar fil hashin gumar ke cewa kada ku kashe ku domin muna nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.